Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Nijar ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu kan yanar gizo a intanet akan voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashin Gumar daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirin namu na yau Juma'a 27 ga watan Satumba na shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. To har yanzu ana ci gaba da cece ku ce akan korafin da wani mai kwarmato ya yi wanda ya kai ga yanke shawarar kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. gwamnatin shugaba donald trump na duba yiwuwar karbar 'yan gudun hijirar da yawansu bai wuce dubu goma sha takwas ba a shekara mai zuwa haka kuma za a ji cewa yau juma'a kasar rasha ta faɗi cewa ta kama wasu masuntan kasar koriya ta arewa fiye da 260 to a gaida sarfilu a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa 'yan sanda sun kubutar da wasu yara da aka ajiye a cikin wani mawuyacin hali tare da cin zarafin su. muna kuma ɗauke da hirar da abokin aikinmu ya yi da sarkin kano na biyu sanusi lamido sanusi a birnin new york bayan da aka kokarin kammala taron majalisar ɗinkin duniya za ku ku ji ta bakin wani lauya game da dambarwar da ake yi da mataimakin shugaban ƙasa a kan bayanin da ya yi na kwaɓe sulkin kariya da doka ta masa kamar yadda muka saba kowane ranar juma'a cikin shirin namu a na wannan lokaci Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniyar Amurka amma duk wannan sai bayan kun sha labarai. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfila hashin gumel. yayin da har yanzu ake ci gaba da cece kuce akan korafin da wani mai kwarmato ya yi wanda ya kai ga yanke shawara kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump shugaban na amurka ya dawo birnin washington jiya alhamis yana ta caccakar 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka da kafafen yada labarai yana nuna alamar cewa za a ɗau mataki akan jami'an gwamnati da suka taimaka ma mai kwarmaton da aka wato akan zargin shugaban da amfani da ƙarfin ikonsa ba bisa ka'ida ba. Trump ya koma fadar White House bayan ya kwashe kwanaki da yawa a birnin New York inda ya halarci babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Trump ya dawo a daidai lokacin da kwamitin bayanan sirri na majalisar ke zaman sauraron bayanai kan musabbabin jinkiri da jami'an gwamnatin Trump suka yi wajen gabatar da korafin da mai kwarmatan ya yi ga majalisar dokokin tarayya. Bayanan korafin sun bayyana cewa a wata tattaunawa ta wayar tarho ranar 25 ga watan yulin da ta gabata trump ya nemi taimako daga sabon shugaban ukraine akan ya yi bincike da zai tono duk wani abin fallasa game da tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat da ɗansa don gurgunta yunkurin biden na zama ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar democrat hamma ya ƙalubalanci trump a zaben 2020 a wani lamari na daban kuma gwamnatin trump na duba yiwuwar karɓar 'yan gudun hijirar da yawansu bai wuce dubu goma sha takwas ba a shekara mai zuwa abin da ke zama mafi karancin 'yan gudun hijira da ƙasar za ta karɓa a tarihi a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka jiya alhamis Idan har gwamnatin ta amince da wannan matakin a shekarar 2020 za ta kasance shekara ta uku a jere da ake rage yawan 'yan gudun hijira da ake bari su shigo Amurka a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Donald Trump. nan da makonni masu zuwa za a yanke shawarar karshe a kan batun wanda har wanda kamar umarni ne daga shugaban kasa bayan an yi tattaunawa da ta kamata da 'yan majalisar dokokin kasar a cewar wani babban jami'in gwamnati da yake magana da 'yan jarida ta wayar tarho daga fadar white house a jiya alhamis kafin zaben shugaba trump adadin 'yan gudun hijira da amurka take karba a duk shekara dubu sittin zuwa dubu saba'in ne tun lokacin da aka fara shirin a shekara shekarar 1980 A yau Juma'a kasar Rasha ta faɗi cewa ta kama masuntan kasar Koriya ta Arewa fiye da 260. Masuntan waɗanda suke kan wasu jiragen ruwa da yawa an kama su ne bisa laifin kamun kifi ba bisa ƙa'ida ba. Rasha ta kai mutanen da jiragen ruwan su ta wato tashar jiragen ruwan Nakoka da ke gabashin ƙasar. rasha ta ce an kwace wasu nau'in kifi da ake kira squid da turanci da nauyinsu ya kai kilogiram bakwai a lokacin da aka kama musuntan a makon da ya gabata rasha ta kama wasu masuntan na kasar koriya ta arewa a wasu jiragen ruwa a gabar tekun japan a wani yanki da rasha take ikirarin nata ne masuntan sun yi aron gama da sojojin rasha har wani dan koriya ta arewa ya raunata wanda babis wato daga bisani ya mutu saboda raunin da ya ji rasha ta kira jami'an diflomasiyyar koriya ta arewa bayan lamarin ya faru a gabar tekun japan domin bayyana damuwarta kan lamarin to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ministan harkokin wajen China ya ce ƙasarsa a shirye take ta ƙara sayan kayayyakin Amurka yana mai cewa ɓangarorin biyu suna nuna kyakkyawan niyya kafin sabuwar tattaunawar ta kasuwanci. Muna fatan ɓangarorin biyu za su iya ɗaukar matakai na ƙarfafawa gwiwa da rage halayyar da ba ta dace da aiki ba, in ji ministan harkokin wajen ƙasar Wang Yi a birnin New York jiya Alhamis. ya kara da cewa idan kowa ya yi haka tattaunawar ba wai kawai za ta sake farawa ba ne amma za a ci gaba wato da ba da sakamako ya lura da cewa amurka ta riga ta yi watsi da karin harajin kan kayayyakin kasar china da yawa wang ya karɓi bakuncin manyan jami'an diflomasiyya daga sauran mambobin dindindin na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya kamar su birtaniya faransa da rashi da amurka daga ƙarshe a farko wato a karan farko ƙasar saudiya ta buɗe hanya ga masu zuwa yawon buɗe ido daga ƙasashen duniya wannan babban mataki da aka ɗauka yawancin ana kallon sa ne a matsayin wata hanya da saudiya za ta sassauta dogaran da take yi a kan kuɗin mai da take samu To a gaida sarfilo labarin duniyan kenan kuka saurara. To yayin da labarai ya da yanar gizo a kan yadda 'yan sanda suka kwato su yara da aka garkame a wani gida inda ake zargin mutanen malamansu ne wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara yana nan akan layi don mu tattauna da shi. Na Ikara. Na barka ku da aiki. Barka ka dai na Ikara. Wani hali ake ciki yanzu game da wannan batu? to an zaka dai rundunar 'yan sanda ta jihar kaduna ta riga ta tattara waɗannan yara kuma ana kididdige su saboda an samu bambancin alkalima eh. na irin adadin yaran da shi wanda ke kula da yaran malam ismail abubakar ɗan shekara talatin da tara ya ce wai ba su wuce mutum ɗari uku ba eh. da dai 'yan sanda tana magana cewa akwai yiwuwar za su wuce ɗari uku kila za su iya kai ɗari biyar amma da yake an afkawa wannan gida cikin dare ne an tattara su yanzu haka suna sansanin alazaitin da ba aikin haji eh. ana kokarin kidan yaran inda suka fito yadda aka kawo su yawan shekarun su hmm. wanda shine aikin da yan sandan suke zuwa yanzu su ma ba su fitar da alkalma a hukumance ba eh. amma dai suna magana da waɗannan yara sun wuce ɗari uku a sabanin shi yadda wanda ke kula da su Ismail Abubakar dan shekaru talatin da tara ya bayani wanda yanzu haka yana hannun hukuma da shi da wasu mutane guda shida da ya ce su ma malamai ne a makarantar tare suke gudanar da aiki na koyar da waɗannan yara da suka ce tun da sun ce makaranta ce hmm. a duk da yake a tambayoyin da aka yi shugaban makarantar yana cewa wai horar da yaran suke yi wanda ya ci karo da ainihin bayanin da ya fara yi cewa makaranta ce haka to amma yanzu kawo yanzu eh, mutane yara nawa aka kididdige Eh, yanzu dai eh, zuwa yanzu su su hukuma sun ce mu yi hakuri su gama kirgawa su bayar a hukumance da ba canjin alƙalima kada a ce mu ce ɗari biyar a zuwa gaba su kai ba ko sun yi yawa mm. amma dai sun ce tabbas sun wuce ɗari uku da ya faɗa ah, ba sa so su faɗi kai tsaye ga ainihin takamaiman adadin ah, waɗannan yara mm. amma dai yanzu abin da suka ce shine binciken da aka yi mafi akasari wa'annan nasi daga cikin yaran wanda muke ga da a bamu damar magana da su eh. shine sun faɗi cewa kawo su aka yi ma'ana iyayen yaran ne suka kawo su ba wai zuwa aka yi aka kamo su ba kuma an kawo su ne da niyyar za a karantar da su amma tambayar da muka yi na cewa to me yasa aka ɗaɗɗaure su da an a kafa in karatu mutum ya zo yi an ce uh, laifuffuka ne suka yi wasu daga cikin yaran suna magana cewa ana sun yi laifi ne a makaranta wannan ɗauri da aka gani na an kwa kamar saboda a hukunta su ne na irin laifin da suke a makarantar hmm. kuma wani abu da ita da 'yan sanda ta gano tun yanzu shine wasu daga cikin waɗannan yara ba ma kawai 'yan wasu sassa ne na wannan ƙasa ta Najeriya ba hmm. akwai 'yan waje misali akwai yara guda biyu da aka ce 'yan ƙasar Burkina Faso ne a cikin su. To su ma daga eh, can ƙasar kenan aka kawo su? To shine yanzu su yaran su sun ce su ma iyayen su kawo su. amma kuma an ce ba ma 'yan Najeriya ba ne. To akwai cikin abin da ya samu ke nema a ba mu izinin mu shiga yaran dan mu ji sannan iyayen sun zo karba dan yanzu na cewa sun fara sanar da iyayen cewa duk wanda ya san ya kawo eh. ƴan shi wannan makaranta ya zo ya karɓi wannan yara don kada a cika bartarke su tun da in laifi ne ba yaran ne suka yi laifi ba. Iyayen za su iya zuwa a musu tambayoyi a tabbatar su ne iyayen yaran don a danka musu 'ya'yan su tafi da su gida a dai lokacin ita kuma za su ci gaba da bincike akan su malaman da kuma iyayen da za su karba da gidajen da suke dan a tantance me ya kawo wannan makaranta. To na ikara kar ban numfashin ka ba akwai batun cin zarafi da ake cewa an yi wa yara wani irin cin zarafi aka musu kuma shekarun yaran ya kama daga nawa zuwa nawa. eh kananan yara ne gaskiya wanda daga ganin su ko wanda za a ce kamar ko a makarantar allo ma ba su ma kai shekara zuwa makarantar allo ba da mm. su kiyasi a ce misali kamar yan shekara shida bakwai har zuwa sha to cin zarafin fa kanana ne batun cin zarafi ba. ana magana eh ana zargin magana duka eh, eh, ko kamar lalata da sauransu amma dai gaskiya shi shugaban muke so yi magana da shi yake kula da shi da malaman mu ji menene tsantsa suke yi wa wannan yara tunda babban abin da ya fito na fili shine irin daurin da aka musu na ankwa a kafa aka ɗauki gare gare na tayoyin motoci aka naɗe eh, To na ikara mun gode da bayanan da kama ina ji za mu dan yanke ka anan domin karancin lokaci. To masu sauraro za mu ci gaba da kawo muku bayanai eh, lokacin da muka same su. To yanzu kuma yayin da shugabannin kasashe da suka taru a birnin New York don halartar majalisar kolin eh, majalisar ɗinkin duniya eh, suke ƙoƙarin watsewa. Wakilin murya Amurka Baba Yakubu Mai ƙeri ya samu zantawa da Sarkin Kano Sunusi Lamido Sanusi inda ya masa tambaya cewa ta yaya yake gani za a iya cimma muradun eh, SDGs da aka tattauna a wannan majalisi ga kuma yadda shi sarki ya ansa. a cewa gaskiya abubuwan suna da yawa talauci dai game da aka sani ya fi yawa a afirka akan ko'ina kasar mu ta najeriya da arewacin najeriya akwai eh, talauci da yawa kuma shi talauci nan eh, yana da wato fuskoki daban-daban dukkanin su munana talauci akwai harkar rashin abinci mai ingantawa akwai harkar rashin lafiya eh, ko kiwon lafiya ingantacce akwai rashin ilimi ingantacce akwai rashin muhalli wanda yake um, amintacce hatta ruwan sha samun ruwan sha da tsafta wato akwai matsala akwai takurawa ga mata da yara ƙanana wanda illa talauci tafiyawa a kansu to ni abin da nake gani shine idan aka ce za a fuskanci matsalolin nan gabaki daya uh, watakila babu arzikin da za a fuskance su gabaki daya ya kamata a fuskanci waɗanda ake gani za su fi tasiri kuma idan an yi maganin su za su eh, magance sauran shi sa misali nake ba da shawara kullum a maida hankali akan ilimin mata ilimi ba kawai a sa su su kori lissafi da turanci ba a ilmantar da su kuma a koya musu sana'a yawancin mutum a ƙauye karkara yana da mace ɗaya mace biyu mace uku mace hudu idan ita matan nan tana da abin da za ta yi to yana rage talauci cikin mutane idan ita matan nan ta yi karatu to 'ya'yanta za su yi makaranta idan matan nan ta yi karatu ta san abincin mai inganci da za ta ba 'ya'yanta idan macen nan ta yi karatu yana aiki ta san muhimmancin ta tsarin iyali yadda za ta ba 'ya'yanta tarbiyya mai kyau su zama sun yi amfani ga al'umma to ba wai wannan shine kadai matsalar da ake fuskanta ba amma idan aka fuskance ta ita wannan matsalar to sai naga kamar ta fi tasiri akan sauran wanda fuskanta to daga nan kuma sai a fara fuskantar ɗaiɗai da ɗaiɗai har a samu maganin su to kamar yadda ka taɓo batun ah, ka samu wani ba shi da abin da zai ci ma amma ya tayar mata kamar da dama kuma kowa ya san a wani lokaci ka yi yunkurin wannan gangamin yadda za a kiyaye irin waɗannan abu na ka kwana cikin wannan shelar da kai ai mun yi doka ma kuma eh, dokar ba cewa aka yi za a hana ba abinda aka yi an ɗauko abinda malamai suka faɗa tun farko cewa na farko dukkanin mutumin da ya auri mace kuma ya haifi 'ya'ya shari'a ta ɗaura masa nauyin kula da su saboda idan ba za ka iya bai kamata ma kai aure ba ko mata ɗaya ce ah, na biyu ah, idan za ka auri mata ta biyu akwai tsarurruka ah, na adalci wanda a cikin su ma kamar yadda wasu malamai suka yi bayani ba za ka tara su a waje ɗaya Um, kamar a kashe falo ɗaya ko ɗakin kwana ɗaya ko kicin ɗaya ba sai dai idan su sun yadda da kan zauna to wa'annan tsare-tsaren da ake yi su ne za su taimaka wajen rage wannan da kuma ɗora wa mahaifi nauyin ɗansa cewa idan yaro an shi akan titi yana almajirci yaro bai laifi ba amma mahaifinsa da allah ya ɗora wa nauyinsa ya yi laifi kuma a kai shugaban hukuma wayannan suna cikin dokoki kuma dokar nan gaskiya an gama amma eh, wasu abubuwa suka sa har yanzu ba a kai ta wajen gwamnati da za a je a kai ta gaban majalisa ba wanda idan wani abubuwan sun kauce za mu kai amma an gama doka cinci ne cin kafin azumi aka gama wannan doka malamai sun gama aikinsu. su mai martaba sarkin kano sanusi da sanusi na biyu kenan ya yi bayani game da yadda za a iya shawo kan matsalolin talauci da tattalin arziki a gaida baba yakubu makeri da wannan tattaunawa da yi yanzu kuma daga wannan batu bari mu koma gida najeriya inda wakilin muryar amurka ya jiyo mana ta bakin wani masani harkar shari'a akan wato halaccin wannan batu na kwabe silkin kariya da mataimakin shugaban ƙasa yami oshinbanjo ya ce zai yi domin a bincike shi game da zargin da ake masa na almuhantahana ga nasiru el hikaya da wannan batun. mataimakin shugaban najeriya yemi oshibajo ya rubuta niyyarsa ta kwaɓe rigar kariya daga tuhuma don a samu bincikensa kan abin da ya zayyana da kage da wasu ke masa a kafafen labarun yanar gizo da sauransu oshibajo a sanarwar da ya fitar ta shafinsa na twitter ya ce kwanan na wasu sun dukufa da shirya masa makirci ta amfani da boyayyun sunaye amma duk da haka ya ambata sunan mutum biyu da suka hada da timi frank da kaj onanuju da ya ba da umarnin daukar matakin gurfanar da su gaban kotu gabanin wannan zargi da ya ce oshibajo na da hannu dumu-dumu a badakalar naira biliyan casa'in da daga hukumar tara kuɗin shiga da aka yi amfani da su a zaben da ya gabata an yi hadari ɗare ɗin tsamin dangantaka tsakanin mataimakin shugaban da ofishin shugaba buhari da tuni kakakin mataimakin shugaban laule kande ya musanta timi frank da ke kan gaba ya yaɗa wannan zargi na badakalar naira biliyan casa'in tsohon mataimakin sakataren labarun jam'iyyar apc mai mulki ne i stand by my earlier statement that was issued on the 23rd of september against the vice president without fear or favor and i want to make it very clear to Nigerians that the Ban sauya matsayata kan wannan zargi da na fito da shi ranar 23 ga watan nan ba, don ba na tsoron gurfana a kotu, tunda zamani wa mutane barazana da kotu ya wuce. In ji Frank a zantawa da gidan talabijin na Channels. Hakanan Frank ya yi watsi da tayin kwabe rigar kariya ta bajo yana mai cewa ai ba shi ya tsara dokar ba, da aka ba shi ma da hurumin kwabe rigar, da nuna wannan burga ce kawai. tsarin mulkin najeriya ya lullube mabota sashen zattarwa kama daga shugaban kasa mataimakinsa zuwa gwamnoni da mataimakansu daga tuhuma har sai sun sauka daga mulki a nasu sharhin lauya mai zaman kansa abuja yusuf salo mutum biyu ya ce mai hurumin kariya na da 'yancin kwabe kariyar da raɗin kai. Eh wannan hurumin sa ne in ya dama zai iya cirewa ai hurumin sa ne kamar mutum ne an ba shi riga aka ce ya ajiye har yana da hurumi yana da dama da zai cire ya ajiye. Barista tsarin doka akwai wannan hurumin tun da dai tsarin mulkin Najeriya ne ya tsara hakan. eh to gaskiya tsarin dokar najeriya kan ka duba sashi na ɗari uku da takwas ya yi bayani a ya ba su rigan kariya ta musamman shugaban kasa da mataimaki da gwamna da mataimaki wanda bai ma'ana dai babu wanda isa ya cire musu wannan rigan eh sun tsokana kan wannan mukamin nasu amma idan mutum da kansa ne ya kawo kansa a cire masa wannan rigan ya ajiye yana so a bincike shi babu wani laifi a haka yanzu dai za a jira ga yadda wannan tayin zai kasance da kuma batun na matakin shari'a Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a da Nasiru Adamu Yalikaya masu sauraro kada ku sha'afa kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma agogonmu a nan Washington na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan takaddama da ta kunno kai dangane da batun binciken tsige shugaba Donald Trump bayan da aka zarge shi da laifin sa shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya binciki wata badakala da ake zargin ta shafi dan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden wato Hunter Biden abin da ya nuna cewa ana zargin shugaba Trump na so ne ya bata sunan Joe Biden domin shine zakara a bangaren 'yan demokrat da yake fargabar karawa da shi a zaben 2020. sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo to ana can ana ci gaba da kai rana dangane da takaddamar da ta kunno kai tun bayan da 'yan majalisar wakilai da ke da rinjayen 'yan democrat suka yanke shawarar kaddamar da binciken da ta yiwu ya kai ga tsige shugaba donald trump bayan da aka zarge shi da laifin neman taimakon wata kasar waje domin ganin ya samu nasara a zaben 2020 da ke tafi dangane da haka na nemi jin ta bakin dr nasir damowa mai fashin baki kan siyasar amurka da ke zaune a jihar florida inda ya fara min bayani kamar haka idan ka lura ka san daman su da kasu ta hana kowane ne ko ba shi wani kasa kowane ne inda takara zai ci ya nemo taimako daga wani wanda ba dan kasa ba kana aika duk cikin cikin zakai na kasa amma ka je neman taimako daga wani na waje ya zo ya kama abin to laifi ne wannan gari hakan kamar na nufin wata ƙasa ta yi katsalandan kenan a zaben amurka yawwa kamar katsalandan kenan kamar ka jawo wata ƙasa ta yi katsalandan kan abin to shi inda abin ya yi ake gani ya yi kamari shine kasancewa cewa shi shugaban kasa ne ka ga kowannan wani mukami ya wani mukamin shi wajen jawo wata kasa ta yi katsalandan ga amurka shi ne yanzu ake cice Hmm. To ya mika takardar bayanan yadda suka tattauna da shi shugaban kasar ta Ukraine kamar yadda ka faɗa. Hmm. Kana ga menene sa ya saurin mika takardar duk da cewa rahotanni sun nuna alamun lallai ya nemi wannan taimako a wajen Ukraine. To su da yawa mutane na akwai waɗanda na saura suna hashin baki wanga al'amari su masu mamaki saboda kasan idan inda aka hito can duk binciken da suke yi su 'yan democrat abin da ya samu suka samu cikas sosai shine eh, su 'yan gehen shugaban kasa da makaraban shi sun hana ma 'yan democrat ko wani abu da suke nema ko wata takarda ko wani bayani suke nema sun hana musu kawai wanga daga eh, ba ce ba dan maha kawai sai gashi ya zo ya ce zai bada wannan takardar ta abin eh, buga wayar da suka yi Mm, wato zantuttuka eh, da suka tattauna ero da suka tattauna ana wasu na ɗaɗɗar wai ko takwaici zai bayarwa to duk da yake an ce ma sun rage wasu abubuwa daga ciki amma kowanne ɗai mutane da yana mamaki su ce za a yi shugaban ƙasa yau wasu na ganin kamar ya riga ya sadaukar cewa lallai wannan abu babban alamari ne shi sa ya sauri ya mika wuya cewa ga takardar a duba kana ga eh, haka akwai waɗanda suka yi tunanin haka na wasu kuma suka ga cewa wai yana ganin da idan ya fito gaban su 'yan namukar da ke neman su bincike ya ba da wannan takardattun farko a gani abin zai sa jikinsu ya mutu ko su ga cewa eh ba wani abu ne ciki kamar dai shi yana ganin ba laifi ba ne yin wannan abin da ya to yanzu idan ta kai ga 'yan majalisar wakilai suka samu damar tsige shi lura da cewa 'yan demokrat ne masu rinjaye ya kake ganin za a kwashe a majalisar dattawa da 'yan republican ke da rinjaye koda ya kasance su 'yan majalisar wakilai idan sun tsige shi ba a tsige shi a majalisar wakilai ba a dattawa ba to ba za a iya tsige shi kamar yadda aka yi ma Clinton amma dai da shiga cikin tarihi cewa tsige don shi abin da abin so kasa a cikin tarihin kasar nan shugabanni uku ne kawai aka aka taba sama irin wangarin bincike da aka yi shi nan mutum za a tsige shi mm. bai so ya zama na hudu kana ga ina wannan lamari zai dosa lura da cewa gashi an tunkari zaben 2020 to um, ko su ainihin masu fashin bakin siyasa na kafafen watsa labarai gaskiya su kan su sun ce ga abu su kai ba su san inda dai aka nufa ba sai kawai abin da ya faru amma um, su masu fafutuka neman zaɓe kamar su biden da kuma sauran 'yan damakar da ke neman su zama shugaban ƙasa sun ce su za su gaba da kamfen na su kamar yadda suka saba amma dai ita majalisa yanzu gaskiya ana ganin ta zai rabu wajen wanga binciken sosai ah, saboda ta abu ne wanda ke su musamman yan makara suna son su gaggawa a kada kada mutanen kasar su ga cewa sun mai da hankali sosai game da tsigewa amma ba abin da suka yi hmm. to ana ganin za a mai da hankali sosai kasan kuma da nan ma aka fitar da ita kuma takardar shi wanda ya kai wannan kokin tun na farko eh wanda ya kurmata bayanin wanda ya yi bayanin wanda suke cin wusil blower wanda mm. daman kasan suna da wannan dokar kana iya in ka abin da bai dace ba ana yi a cikin gwamnati kana aika kai kara ga inda ya kamata ba tare da an san kai wani ne ba kwarai kwarai. Hmm. Dakta wani abu da ke ba mutane mamaki shine duk da sun mika wannan takarda ita fadar White House har yanzu shi shugaba Trump yana kan kasa cewa bai yi wani kuskure ba bai wato bai yi wani abu da ba daidai ba. To in ka lura <laughs> in ka kallon shi a yau a talabijin gaskiya ni a rediyo da ina tafi cikin mota na dan fara saurari cikin rediyo hmm. da na zo na gan ga talabijin yan ka san yadda shugaba trump yake in yana bayani musamman ga ga mutanen da yake ganin kamar yana so ya burge waɗanda suke koyon bayan shi ɗin nan hmm. za ka ga cewa bayanin da ya kwana tsakanin jiya da kuma yau kamar jikin shi yana mace hmm. kuma ba ni kaɗai mutane da yara suna faɗa cewa su yi mamaki a cikin trump ya zama haka gaskiya abin yana damun shi A gaida Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Rilwan Ibrahim London. Ya ce salam VOA Hausa. gaskiya mu talakawan najeriya ba ma tare da matakin shugaban kasa muhammadu buhari na rufe bakin iyakokin kasar domin a duk lokacin da aka rufe sai kayan abinci sun yi tsada sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne da ya fito daga haruna momini mai gudu da ilyasu ibrahim dan bushiya da abdul mudallib mande da kuma umar abdullahi gambaki suka ce salam sashen hausa A yau mun shigo wannan fili ne don ku bamu dama mu yi tur da Allah wade da abin da ɗarikar kwankwasiya suka yi wa ministan sadarwa wato Isa Aliyu Fantami. To hakika ba mu ji daɗi ba, kuma wannan ya ƙara tabbatar mana cewa akwai birbishin jahilci tare da su. Sai kun yi nadama abin da kuka yi nan ba da daɗewa ba. Sai kuma saƙon da ya fito daga Abubakar Kawu Girgir. Ya ce salam VOA Hausa. Allah ya sa tattaunawar da gwamnatin Kamaru za ta yi da 'yan awaran ambazaniya wani mataki na magance rikicin da kasar ke fama da shi ne sama da shekaru uku. A samu fahimtar juna domin dai gaskiya al'ummar da ke yankin rainon Ingilishi na cikin mawuyacin hali. Muna kuma fatan kowane bangare zai martaba duk matsaya da aka cimma yayin tattaunawar. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe haɗin gwiwa da ya fito daga Sani Yalwai Yauri da Aliyu Usman Taka Lafiya suka ce korar malamai sha biyar da jami'ar Ahmadu Bello ta yi akan neman ɗalibai da sakaci da aiki da cin amanar koyarwa har ma da magudin bayar da maki yayi daidai da fatan sauran jami'o'i za su yi koyi da su don ganin an kawar da bata gari a cikin jami'o'in ƙasar mu. To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku a yi hutun ƙarshen mako lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu ranar litinin mai zuwa. Godiya muke yi ku huta lafiya. Juma'ar Mubarak. Ida Binta S. Kafin mu yi sallama da ku kuma yanzu masu sauraro ga sarfili da tushen muhimman kanun labarai. To yayin da har yanzu yake ci gaba da cece kuce akan korafin da wani mai kwarmato ya yi wanda ya kai ga yanke shawara kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump shugaban na Amurka ya dawo birnin Washington a jiya Alhamis yana ta caka 'yan Democrat a majalisar wakilan Amurka da kafafen yada labarai. Yana mai nuna alamar cewa za a dau mataki akan jami'in gwamnatinsu da wato da ya taimaka ma mai kwarmatan akan zargin shugaban da amfani da karfin ikonsa ba bisa ka'ida ba. gwamnatin shugaba trump na duba yiwuwar karɓar 'yan gudun hijirar da yawansu bai wuce dubu goma sha takwas ba a shekara mai zuwa to da takaitattun labarin kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirin mu na karshe na daren yau inda za mu ji ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya karanto labarai da kuma Daniel Brown da ya haɗa ya kuma bada umarni ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya kada ku yi nisa ga Amina da Maryam su da shirin yau da gobe.